daga makka koma wasu madina yau shekara 440 daidai da 21 ga watan nuwamba shekara ta 2000 watan da 18 wannan shine kasar na 60 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi wannan kasar shine na 66 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na riyadu salihin littafin babban malami a musulunci a sheikh abu zakariya yahya ibn sharaf nawawi allah ya ji kanshi da rahma idan ba kumanta ba karatun da ya gabata man kai ƙarshen babi na watan goma sha biyar a yau za mu tashi a babi na goma sha shida mala ya ce babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha ko kuma babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babin da zai magana a kan umarnin da shari'ar musulunci ta bayar wurin kiyaye yin aiki da sunna kula da kiyaye yin aiki da sunna wa adabiha da kuma ladubba na sunnar annabi jama'a kun gane ko allah ka shirya da mu wajibi ne musulmi ya rika kula yana kiyaye aiki da sunnar annabi ku sani cewa son annabi ya ƙare ne a cikin kula da kiyaye aiki da sunna wani malami na cewa lauka na hubbuka sadiƙan la da'atahu innal muhibba liman yuhibbu mati'u in son da kake wa annabi da gaske ne sai aga kana mai ɗa'a fiye da kowa za ga idan sallah za ka yi to ka fi son ka irin yadda annabi ya koyar fiye da yadda kowa ya nuna a yi ta idan salati za ka yi ka fi son ka wanda annabi ya koyar fiye da yadda koma waye ya koyar haka salati haka duk abin da ya shafi harkoki na ibada da rayuwa in dai da gaske kana son annabi sai a ga ka fi son ka ji sunan shi fiye da sunan wani ka fi son ka ji abin da ya zo daga bakin shi fiye da abin da ya zo daga bakin wani ka fi ƙaunarsa fiye da kowa har iyayenka har mutanen duniya duka wajibi ne musulmi ya rika kiyayewa game da abin da ya shafi sunna ta annabi al'imamul barbahari a sharhu sunnarsa yana cewa al'islamu huwa sunna wasunna hiyal islam ba wani abu ba ne musulunci shi ne abin da annabi ya zo da shi Shi ne sunna ɗin ba na abu ba ne kuma sunna ita ce musuluncin da annabi ya zo da shi allah ka shiryar da mu da yawa yau mutane suna jahiltar me son annabi son annabi ya ƙare a cikin yi masa ɗa'a kan duk abin da ya zo da shi allah ya ce man yi rasula faƙada ta allah allah ya ce wa in uhu tahtadu wa ma rasuli illal balagul mubin Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wani wurin ya ce wattabi'uhu la'allakum tuflihun wani wurin ma cewa Allah yi ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wala tubtilu a'malakum wannan da yana nuna yi wa annabi ɗa'a kan duk abin da ya zo da shi kuma yana nuna yi wa annabi biyayya kan duk abin da ya zo da shi kana bin wani kan abin da ya zo da shi saɓanin abin da annabi ya zo da shi to tsakani da allah diyan da mutum ke faɗi da baki to fa aiki ke hukuntar da ƙaunar annabi ta haƙiƙa e ƙoƙari ɗan uwa e ƙoƙari ‘yar uwa yanda kike ta hiya a sallah ya zan haka annabi ya koyar salatin da kike e ƙoƙari ya zan irin wannan salatin annabi ya koyar da bakin shi da isnadi ingantacci kowaye ya koyar da wani salati dai yanda wani zai faɗi falalar to ƙarya ce dai yanda salatin ake ganin shi da kyau ko daɗi ƙarya ne yanda ka san wannan bai kai annabi ba to haka salatin da ya kawo ba zai kai na annabi ba allah kai mana arzikin masuki da sunna ta annabi allah ka taimake mu akan rukon abin da ya zo daga annabi allahu akbar mala ya ce ƙalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma'ata kuma rasulu fahudu duk abinda manzan tsira ya zo muku da shi ku kama hannu bibi ku riƙe abin don a cikin rike abin ne ku take wa ma na hakum anhu abinda duk manzan tsira ya hana ku yi fantahu ku hannu ku daina idan kun ƙi denawa to kun ƙi ji kenan ba kuma za ku ƙi gani ba ran da za ku gani sai kun tuna an gaya mu don ba za ku ga da kyau ba wana aya tana suratul hashiri aya ta bakwai wa ƙala ta'ala wani wurin allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma yantiku anil hawa annabi baya buɗe baki ya furici da san rai in huwa shi Annabu baya furta komai ya fito daga bakin shi illa wahyun yuha sai wahayi da aka yi masa ashe sunna da kake gani bayan ƙur'ani wahayi ce ta biyu jama'ar musulmi kun gane ku? sunna ƙur'ani shine wahayin farko wa sunna watan ita kuma wahayi ce ta biyu don haka ya jama'ar musulmi mu sani lallai ta masuki da abin da annabi ya zo da shi a cikin hannuka ne kaɗai tsira take suna ita ce jirgin annabi wanda duk ya hau ya tsira wanda duk jirgin ya tafi ya basa igiyar ruwa za ta murɗe da shi nan zai halaka Allah kuma ka tsare wannan aya tana suratun najmi aya ta uku zuwa ta hudu wa ta'ala wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙwal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni gaya musu ya Muhammad sallallahu alaika wasallam in kun kasance da gaske kuna son Allah kuna son abin hannun Allah fattabi'uni to ku bi abin da na zo muku da shi ku bi ni ne kaɗai kar ku haɗa ni da wani auren biyayya jama'a kun gane ku, kar ka bi abin da na zo da shi kuma kana bin abin da wani ya kawo ƙarya ne ba ni kake bi ba ka haɗa ni da wani wurin biyayya jama'ar musulmi mu sani kamar yadda Allah yake wahdahu la sharika lahu fil ibada Haka hakanan manzan tsira yake wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i a wurin bauta Allah shi kaɗai ne ba a haɗa shi da wani a wurin biyayya na abin da aka zo da shi annabi shi kaɗai ne ba a haɗa shi da wani jama'ar musulmi kun gane ko abdullahi ɗan abbas ya gaya wa mutane lallai in sun je aikin hajji tamattu'i wannan na cewa umar ya ce ifradi umar ya ce kirani abdullahi dan abbas ya ce kai ku kiyaye kanku ba kwa jin tsoron sama ta fashe a yi ruwan tsakonkwanin wutar nama kwaran kwatsa ta zubo daga sama ina ce muku annabi ya ce za ku ce min abubakar ya ce umar ya ce tun da allah ya fara halittar waliyi ba wani waliyin da ya kai sayyidina abubakar a kowace al'umma sai dai in mutum annabi ne ko manzo amma tun da allah ya fara halitta in dai ba annabi ba ne kai ko manzo to a wurin allah ba ka kai abubakar ba wannan da harshen farin jakada ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina abubakar ya fi kowa amma kaji ga abinda annabi ya ce wani ya ce to a abukar ya ce kaza ai umar ya ce kaza ya ce za a yi ruwan tsakon kwanin wutar jahannama ina ce muku annabi ya ce kuna ce mun umar kuma ko abubakar ya ce jama'a kun gane ku? ashe sanda ake cewa annabi ya ce kana kawo sunan wani malami ko sunan wani shehi ko gausi ko kudubi ko ma wane ne masifa ce za ka iya sa ta sauko. ai annabi wahdahu ne la sharika lahu fil bai kai ko annabi Musa fa ba a hada shi da annabi wurin biyayya annabi ya ce ko annabi Musa ke da rai bai halatta ya ba abin da ya zo da shi ba sai dai ya abin da ni na zo da shi idan annabi Isa ya dawo wannan ƙur'anin da sunnar annabi da su kaɗai zai yi aiki jama'a kun gane annabi isa ba zai kama magana kowa ba hatta shi ba zai rike ce zai aiki da ita ba wannan ƙur'anin da wannan sunnar ta annabi ingantatta da su annabi isa zai yi aiki in ya dawo ba magana wani ba ka ku ga annabi annabi isa ya annabi ne masu kuma yana cikin mutum biyar ulul azmi minar rasuli ba haka bane Allah ya ce shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi kabura ala al-mushrikeena ma tad'uhum ilay Allah yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib jama'a kun gane idan har annabi Isa ba zai ba abin da ya zo da shi ba in ya dawo ba kuma wani zai ba abin da annabi isan ya zo da shi ba to ina ga wani malami ko wani shehi ko wani kudubi ko wani gausi wani ya ce zai kama shi ya riƙe har a ta rigima da shi a kansa da ma kun gani allah ka tsare to allah ya ce wa annabi in dai da gaske kuna son Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ta ku bi ni ku bi abin da na zo da shi ni kadai ni kadai za ku bi abin da na zo da shi kadai za ku bi wa ma hakum anhu fantahu da duk manzon tsira ya hana ku yi to ku bari a yace yuhibbukumullah jama'a kun ga inda gaske mutum na son Allah to annabi ya ce to Allah ya ce ku bi ni ni kadai shine wa ani ibuduni da Allah ke cewa ku bauta min ni kadai wa ni ibuduni din nan ku bauta min ni kadai ji Allah hadha siratul mustaqim to haka nan fattabi'uni ku bi ni ne ni kadai kar ku hada ni da wani jama'a kun gane ni kadai za ku bi ka aje kowa ka rabu da kowa ka kama annabi kawai ka tsaya a kai kar ka rika faɗin wani kana nuna begenka da shauƙinka a kansa kana nuna cikakkiyar soyayyarka a kan shi tsaya kawai ga annabi ka san mawaƙi haka ya ce na tsaya ga annabi muhammadu ce wanda di ya tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa can a lahira ya ce kai na tsaya dai ga annabi muhammadu wala haka abin yake dai ka tsaya ga annabi kawai ka rabu da kowa kama annabi duk wani malami kowaye duk yadda rabu da shi kawai kama annabi Dan ina son ku gane duk wani malami ko shehi ko kudubi kowaye wala in dai ka kama shi ka ce ka saki annabi sai ka shiga wuta dole amma kana kama annabi ka saki kowa wallahi tallahi sai ka shiga aljanna wa in tudi'uhu ta wa ma ala rasul illa al mubin shi kadai ake bi a shirye zuwa hanya aljanna duk wanda ka kama ka kama bata kowaye Allah ka tsare wannan aya tana suratu ali imran to kun ga bin annabi wannan aya ke nuna abubuwa gasu da Allah zai wa bawa in dai ka ba abin da annabi ya zo da shi da ya ce in kuntum laha Allah fattabi'uni to mai biyayyar annabi za ta jawa bawa yuhibbukumullah Allah ya ce shi kuma zai so ku jama'a duk wanda ya bi sunnar da annabi ya zo da ita sai Allah ya so shi wa ya gafi lakum kana bin annabi kuma sai Allah ya gafarta muku zunubanku da aka ko ta tahiya ka zo yi a lokacin da ka naɗa yatsun nan uku ka ɗora wannan babban akan wannan ka miƙar da wannan kana ƙoƙarin kaɗa ɗan yatsan a wurin yi ƙoƙari kake ka bi yanda aka ce haka annabi ya zo da ayi wannan aikin fada kake sai ya ja Allah ya soka kuma ya gafarta zunubanka duka da ma ko me za ka yi in ka bi yanda annabi ya zo da ayi to sai ya sa Allah ya soka kuma Allah ya gafarta zunubanka biyayyar annabi na sa waɗannan abubuwan Allah ya soka ya kuma gafarta laifukanka ma kun gane Allah ka sanya mana soyayyarka ka sanya mana son ka ka kuma sanya son ka Allah kuma ka sanya son Allah ka so mu kuma wana aya tana suratul ahzabi aya ta 21 suratu ali imrana aya ta 31 wa qala ta'ala wani wurin kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir suratul ahzabi aya ta 21 Allah ya ce tabbas ga abun koyi nan mai kyau ya kasance a gare ku a wurin bin manzan Allah babu wani abun koyi mai kyau mafi kyau kamar annabi Muhammad jama'a kun gane ku lallai ya kasance abin koyi kyakkyawa a gare ku a abin da ya shafi annabi muhammad manzan allah amma wannan abin koyi mai kyau kaga yana koyin to haka na yiwa ne liman kana tullaha ga wanda ke fatan ya haɗu da allah lami lafiya wal yawmil akhir ga wanda ke akhir ga wanda ke fatan ya haɗu da ranar lahira lami lafiya wanda dukke sanya haɗu da Allah lami lafiya wanda ke sanya je filin lahira lami lafiya to za ga abun koyin shi mai kyau shine annabi ba ruwan shi da kama wani ba za ka je yana faɗin wani a bakin shi ba sai dai ƙala Allahu ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laisa bitamwe al'ilmu ƙala Allahu ƙala rasuluhu. an gane ko wannan shine ilimi na addini a tsaya a Allah ya ce annabi ya ce ƙala sahabut sai ɗaliban annabi da ya karantar abinda Allah ke nufi ya karantar da su abinda da yake nufi a maganganunsa su ne sahabbai sai ka ce sun ce ga yadda annabi ya ce musu ayan nan take nufi ga abinda annabi ke nufi da wannan magana tasa jama'a kun gani Allah ka shirya da mu sai yake cewa wannan aya tana suratul azabi aya ta 21 wa qala ta'ala wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce falawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba sa da imani ba sa yin imani ƙarya ne imaninsu. hatta ka fi ma shajara nau sai sun sa ka gaba a matsayin mai yin hukunci na abin da ya faru a tsakaninsu kai ka ce haka ne a addini shi ya ce ba haka ba ne to a sa annabi ya zama shi ne mai hukunci idan ba a yi haka ba ƙarya ne ba a da imani jama'a kun gane ko kana zuwa da tahiyarka wani ya zo da wata tasa sai a ce to annabi ya zama mai hukunci a ina annabi aka ruwaito ya ce ai wannan tahiya to an sa annabi ya hukunci kenan an gane ko to idan kuma manzan Allah ya hukunci kan abin da ya faru tsakaninsu sun malaye ji dufi an fusihim harajan min ƙaraita sannan su ji ba sa jin wani ƙunci da damuwa ba sa jin ciwo a cikin zukatansu sakamakon hukuncin da ka yi a tsakanin nasu jama'a duk sanda aka ce ga abin da annabi ya ce inda ya kaji kana jin kunci da damuwa ranka na ɓaci munafiki ƙarya kake dama baka imani da Allah ba wa yusallimu taslima kuma sai mutum ya sallama wa Allah a hukuncin da annabi ya yi sai ya sallama wa hukuncin annabin ɗari bisa ɗari jama'a kun gane da kaga duk abin da annabi ya zo da shi ba a raba kafa sai munafikai muzabzabi na bai na zalik la ilaha ula'i wala ilaha ula afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adha wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun jama'a kun gane Allah ka shiryar da mu wannan aya tana suratun nisa'i aya ta sittin da watan biyar Allah ku ba dan ka gane ƙur'ani tabbas daga Allah yake annaba ai namiji ka taɓa jin wata sura a ƙur'ani suratun rijali amma wannan me sunanta suratun nisa'i wace ce ta haifi annabi isa maryam akwai suratu maryam a ƙur'ani wace ce ta haifi annabi muhammad amina amma ba suratu amina don ka gane wannan ƙur'anin daga allah yake inda annabi ne ya ƙirƙire shi da molin kansa ai dole in yi suratun nisa ai sai ya ma fara yin suratun da tun da shi namiji kuma sai ya fara buɗe suratu amina kafin suratu maryam to amma tun da daga allah ne abin har sura da ka gana da suna suratul ankabut kaga gizo-gizo suratul bakar kaga sanuwa suratu ali imrana suratul nasi suratul falaki suratul lahab suratul masar suratul kafiruna suratul muminuna suratul munafiquna ina son ku gane ba hannun Annabi a cikin sa suna ubangiji ne ke saukar da sura sai kuma ya saukar da mala'ika ka gaya mai sunanta suratul kafiruna aka saukar da sura ya turo mala'ika wannan suratul mu'minuna aka saukar da sura ya ce wannan suratul munafiquna amma akwai suratul muslimuna ka gane ba annabi ke sawa da kanshi ba ba kuma su suka haɗu suka sa ba a'a Allah ne ya saukar sai kuma ya saukar da sunanta kaza ne jama'a kun gane ba yanzu na ce muku akwai suratul jinni ba akwai suratul nasi to akwai kuma suratul jinni kwa suran mutane ga ta aljannu kwa ta kahurai akwai ta munafukai akwai ta mumine to da kun gane ku Allahu akbar sai ka ce meye hikimar Allah suratul kabuti, amma ba a sa suratu watan dajjajati ba kaza da ake ci a ji daɗi kun gane saboda annabi ba daga kansa ne yake sawa ba an Allah ya ce to shi kenan anan zai tsaya shi sa shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu miratin wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fakana qaba ƙausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a alama yara ya gani da idansa ku ja da shi akan haka a ai tilka idan ismatun diza Allah ka tsare kaji suratun nisa'i aya ta 65 wakala ta'ala wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in tana za'atun fi shay'in idan kuka kama munaza'a ja'in ja kan wani abu jama'a kun gane kana cewa ai tahiya ta ce daidai yana taka ce daidai yana salatin da nake shine daidai kana cewa naka ne daidai to an kuna wannan munaza'ar in kuna wannan jayayyar duhu ilallah to kuma da abun ƙur'ani. an gani wa rasuli a koma zuwa ga annabi waye cikinku za a samu nashi yanda annabi ya koyar to nashi ne daidai amma wannan zai yiwu ne ku yi haka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun zan kun yi imani da Allah da ran kiyama yasa za ku iya haka ma an ba ku yi imani da Allah da ran kiyama ba kowane yayi yayi wani ya kawo sai ku kama ku riƙe a yi targima kuma da ku akan haka da ma kun gani Allah ka tsare wannan aya ita ma tana suratun nisa aya ta hamsin da tara ƙalal ulama'u malaman sunna suka ce in ji al'imamun nawawi mai arba'una hadis mai riyadu salihin an gane ko to ya ce malaman sunna sun ce duhu ilallahi war rasul ma'anahu ma'anar daidai gaban nan duhu ilallahi ai ilal kitabi a mai da abin zuwa ga ƙur'ani war rasul was sunna a mai da abin aje abin kito shi a cikin sunnar annabi hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ba mugun maurowaci kama wanda ke jin ana ambaton annabi baya wa annabi salati dama kun gani da haka duk wanda ya ji an ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai mai salati kuma yanzu za ka yi salatin ka rika haɗawa da alayensa ba sallallahu alaihi wa sallam ba a'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gama kun gane ko na biya roki arziki duk wanda zai yi salati ya hada da mutan gidan shi ko qur'ani ma Allah ce yana cewa watan ƙulla as'alukum alaihi ajara illa almawaddata fil qurba ni ban ce a biya kuɗin laraba ko na wata ba ban ce a biya kuɗin tam ko kuɗin shekara ba ban ce a kawo ko kwabo ba duk karatun da nake muku in ji annabi Allah ya ce ka gaya musu kwaban su baka su to me kake so illal mawaddatu fil qurba a rika nuna soyayya da ƙauna ga matan shi da 'ya'yan shi ma kun gani arzikin da zamu yi wa annabi kenan mu rika kaunan mutan gidansa bayan nuna makauniyar soyayya a gare shi kun san annabi ne kaɗai ake masa haka shi ne ake wa makauniyar soyayya amma baya ga shi ba wanda ake wa makauniyar soyayya kowane malami kowane ne ba za ka yi mai makauniyar soyayya ba jama'a kun gani a kan shi za ka riƙa bacci da ido ɗaya ne ba za ka rufe su duka ba amma annabi sallallahu alaihi sallam kana rufe ido gaba ɗaya ka bi shi a cikin bin shi shiriyar ka take a cikin bin shi ne arzikin rayuwarka ta duniya da ta lahira take wannan sunan dalilin shi ake gaya ma muhammad ko musa ko ahmad zainab ko aisha ko koma wace ce dalilin arzikin biyayya shi da allah ya taimake ka ne don wannan sunan na arziki ka ji ana kiran ka da shi allah ka taimake mu akan biyayya sunna wa ta'ala wani wurin allah maɗaukakin sarki ya ce man yuɗi'in rasula faƙada ɗa allah duk wanda ke wa annabi ɗa'a tabbas to ya san Allah yake wa ɗa'a kai tsaye Da ma kun gane wanda duke wa annabi ɗa'a to ya sani kai tsaye Allah yake wa don baya ba da umarni sai da umarnin Allah baya hani sai da hani na Ubangiji inda ka ji annabi ya ce yi to Allah ne ya ce ka yi kawai ya wakilci Allah ne wurin gaya ma da haka in kai kawa Allah ɗa'a in annabi ya ce ka bari yana wakiltar Allah ne Allah ne ya ce ka bari to ai Allah ba zai zo karar kai magana da kai ba kun gane ko to sai ya gaya wa annabi ta hanyar wahayi annabin sai ya wakilci Allah shi kuma ya gaya ma da haka in kai wa annabi da'a to Allah kai wa. wannan aya tana suratun nisa'i aya ta 80 daidai wa ta'ala wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa naka kuma lallai kai ɗinan ya Muhammad, latahadi, wallahi kana shirya wa ila siraɗin mustaƙim zuwa ga tafarki miƙaƙe, samfal zuwa aljanna, ta wani hanya ce miƙaƙiya la, ita ce hanyar Allah. Wa naka latahadi ila siraɗin mustaƙim. sai ce siraɗin layi kana shiryarwa wurin bin miƙaƙƙiyar hanya hanyar da ba kwana jama'a kun gane ita ce siraɗin mustaƙim ba kwana ta wace hanya ce ba kwana siraɗin layi ita ce hanyar Allah wannan tafarki na Allah to annabi yana shiryar da mutane ne binta shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya jawo mutane layi dogo straight straight a nan gefen dama sai yana wasu ƙanana a gefen hagu ma sai yana yin wasu ƙanana sai nuna wannan miƙaƙƙiyar sam'al ya ce wa anna haza siraɗi mustaƙima kun ga miƙaƙƙiyar nan hanyar nan miƙaƙƙiya ita ce hanya ta miƙe aljanna za ta kai ka za ta kai ka ga Allah ne lami lafiya sai ya ce wala tattabi usubula kun ga waɗannan 'yan hanyoyin da ke dama da waɗannan da ke hagu kar ku yarda ku bi su Fata farraka bikum an sabili sai ta raba ku da asalin hanyar Allah ko hanyar annabi sai annabi ya ce waɗannan hanyoyin ga su kowace ɗaya a wani shaiɗani ya tsugunna a kanta sanda ka biyo hanyar Allah a miƙe kana zuwa daidai wannan da ta hagun ko daman wani shaidani na nan tsugunni sai ya ta ƙoƙarin baka hannu saki wacce miƙaƙƙiyar shigo wadda na shigo shigo shigo kana sakin miƙaƙƙiyar ka shiga wannan kwanar to ka fai kwana sai wuta jama'a kun gani shine ana karantar da kai ga yanda annabi ya ce kai wa Allah musulunci amma wani ya tsaya a gefe yana cewa ai malam wani ya ce ai shehi wani ya ce ai kudi ma wani ya ce ana magana Allah da annabi kana magana wani malami wa waye shi ana magana Allah da manzo kana sakin hanyar Allah da ka saki hanyar da annabi ya nuna wallahi ka bi hanyar da wannan shedanin ke kai kuma wuta zai kai ka jama'a kun gane ko da haka duk wanda Allah ya taimake shi da basira duk wanda ya kawo maka wani abu ya ce ka yi a matsayin addini tambaye shi Allah ne ya ce a yi in ya ce e sai ka ce ina wurin a ƙur'ani tambaye shi wannan abin da ka kawo annabi ne ya zo da a yi ya ce e a ina yake cikin hadisin annabi a ɗauko a nuna maka in yi wuki-wuki kai ma kai mai wuki-wuki in ya ce za ka ƙure ni ne ya ce a ba ƙure ka zan yi ba amma dai so ne in gani kamun in a na gane za ka ƙure ni ne sai kai mai irin ta gaskiya ƙure ka ne yi sai ka nuna mun sai mu gatsiya haka ake irin wannan barazanar mutum ya zo da abu sai ya ce sai a riƙa yi idan ka ce a ina ne a hadisi ingantacce annabi ya zo da a yi abin nan sai ya ce za ka ƙure ni ne alga malam ba kure ka za ba amma so muke mu gani in abin na annabi ya zo da shi mu tabbatar don mu riƙa yi idan ko ta dabara ce taku ta malamai to mu gani, don mu ba za mu yi ba a na gane kana so ka kure ne sai ka ce kware wallahi malam so da ke kure ka mu gatsiya haka suke barazanan nan wannan ya sa kuka ga ana ta shigo da abubuwa iri-iri ga sunan marasa kan gado ana yi da sunan addini amma kawo a ina ne karar annabi ya ce a abun nan eh, ba za a kure ka to waye kai da ba za a kure ka ba kai annabi ne ko manzo waye aiko ka ko matarka ba ta aiko ka da wannan abun ba bare ka zo kai mana shirme Allah ka shiryar da mu Allah ya ce wa innaka kai dinnan ya muhammad sallallahu alaika wasallam latahadi wallahi kana shirya suwa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarkin allah miƙaƙƙe sambal zuwa aljanna zuwa ina siratin lahi kana shirewa zuwa ga bin tafarkin allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana suratu shura aya ta hamsin da biyu wa ta'ala wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah ya ce waɗanda suke saba ma umarni na annabi annabi ya ce ga abin da za a yi kaje ka kama na wani ka saba ma umarnin annabi to masu saba ma umarni na annabi lallai su kiyaye kansu a hir a kulɗinsu ina gargaɗinsu ina jan kunnansu Allah ya ce falyahzarin ladina na an amri masu saba ma umarni na annabi lallai su ji tsoro su kiyayi an tusibahum fitnatu tun daga nan duniya fitina ta hau kansu ta same su watan siridda su zama kafirai shine fitina din jama'a kun gani don duwa ka imam malik yana zaune cikin masallacin annabi kawai wani ya sa harami haka sai ya zo ya ce algatu mala ya ce to yau dai za mu ɗau harama aikin haji ko umara ya ce ce to allah ya maka guzurin tsoronsa kun ji wannan sai ya ce to algatu mala ina kake ga kamata in ɗau harama sai ya ce ka je Zulhu Laifa. a nan annabi ya ɗauka a nan ya ce a ɗauka a nan duk musulmi suke ɗauka don allah me kuma yake so a gaya mai ka je zulhulaifa a nan annabi ya ɗauka a nan yi ce a ɗauka a nan duk musulmi suke ɗauka fama za ba adal haƙi illa talal bayan wannan gaskiyar me yake so to a gaya mai sai dai in ɓata maliku ya gaya mai ka je zulhulaifa nan annabi ya ɗauka nan yi ce a ɗauka nan kuma duk musulmi suke ɗauka harama a madina suke sai ya ce a shi daidai bakin kabarin annabi zai ɗauka ya ce kai in ce maka ga inda annabi ya ɗauka ga inda ya ce a ɗauka ga inda duk musulmi suke ɗauka ka ce kai daidai nan wurin kabarin annabi za ka ɗauka sai ce a ni gaskiya nan zan ɗauka sai ce to aksha alaikal fitina yana ji maka tsoro za ka yi ridda yanzu nan ka zama kawuri jama'a kun gane shi ne fitina ɗin sai ce a wani irin fitina kake abin nan sai ce baka ji abin da Allah ya ce ba ne a ƙur'ani falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi masu saba mu umarnin annabi su ji tsoro su kiyaye kansu an tusibahum fitnatun kada fitina ta same su a duniyan nan shine ridda sai da na ce maka ga inda annabi ya ɗauka ga inda ya ce a ɗauka ga inda duk musulmi suke ɗauka inda annabi ya ce a wannan lokacin sannan ka ce min kai a bakin kabarin annabi za ka ɗauka to za ka yi ridda watan kai annabi ya yi dama za ka yi hagu kenan ya ce a yi dama ka yi hagu duk musulmi sun yi dama kai kai hagu duk musulmi sun tsaya a musuluncin da Allah ya aiko annabi da shi kai za ka koma kan wani abin daban to idan ba ka yi ridda ba ayusibahum azabun alim sakamakon bid'ar da za ka yi sai azaba mai shiga jiki ta same ka mai raɗaɗi ka je karanta iyaku suna ta dan hodiyo imam malik ya bazo da sauri ranar dawaful ifada lokacin aikin haji sai ya zo bakin ka'aba ya gama dawafin shi sai ya hangi wata tudun ƙasa daidai inda jama'a ke malalowa sai ya hau ya tsaya duk gungun jama'ar da suka taho imam malik yana tsaye sai ya rika ayyuhan nas ayyuhan nas ayyuhan nas man arafani faqad arafani ya ku mutane ya ku mutane ya ku mutane wanda ya san ni ya sani wa man lam ya'rifni fa ana malik ibn anas duk wanda bai san ni ba to ni ne maliku dan anas da yake jin labari man hajja hadha albayt duk wanda yazo zai ma Allah aikin haji a wannan wurin wa huwa ala bid'atin amma ya zo da wata bid'a da ya riko fala ya ani nafsahu batila kar ya wahalar da kanshi a iska kar ya wahalar da kanshi a banza Allah ba zai karba aikin hajjin sa ba da bid'a yi jama'a kun gane ko da haka duk inda ka ji an ce wannan abin bid'a ne to sai fa in ya tabbata bid'a ne amma wallahi in ya tabbata ka nisance shi irin yadda in ka ji labarin zaki kake guduwa ka ji tsoro irin yadda kake jin tsoron a sa ka a wuta bid'a bala'i ce bid'a masifa ce jama'a kun gane domin ita yi wa Allah raddi ne da ya ce ya gama kammala addini ba Allah Qur'ani ya ce al a akmaltu lakum na gama kammala muku addini duk wanda ya zo da wani aiki na bid'a ya ce yin abin nan addini ne to ya ce ma Allah ƙarya kake ka ce ka gama kammala addini ga wani abu na zo da shi duk wanda ya zo da wata bidi'a a addini ya ce wa annabi ƙarya kake da annabi ya tara sahabbai ya rika ce musu hal ballaktu na gama isan muku da saƙon da Allah ya aiko ni da shi akwai wani abu da na rage suka ce babu hal ballaktu na gama isan muku suka ce ka gama isar da komai ba abin da ya rage annabi ya daga kai ya kalli sama ya ce Allahumma fasha Allah ka zama shaida na da bakinsu sun faɗa to annabi ya gama isar da komai ya rasu kai sai ka zo da wani abu ka ce a yi addini ne shi ma za ma a samu lada in an yi dan Allah wannan ba yana cewa annabi ƙarya kake da ka ce ka gama isar da saƙon komai na addini ba ka ƙaryata annabi kai wa annabi raddi ai duk wanda ya bid'a Allah ya wa raddi farko kuma yawa annabi raddi sahabbai da suka ce ka gama isarwa su ma ya musu raddi ya ce karya kuki, da kuka ce mai ya gama isarwa ga wani abu na kawo in an yi ma za a samu lada shi ma Allah ka tsare mu wannan aya tana suratun nuri aya ta 63 wa ta'ala wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa matan annabi kurna ma lafi fi kunna ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunan min ayatin layi na ayoyin da ke cikin ƙur'ani ayoyin Allah wal hikma ku tuna abubuwan da ake karantawa a ɗakunan ku na sunnar annabi ita ce alhikma kamar yadda al'imamu shafi'i ya ce an gane ko kaga wannan ana nuna ma duk musulmi ɗan arziki irin albarka ya rika tuna abin da ake biyawa na ƙur'ani ya rika tuna abin da ake biyawa na sunna ya ji tsoron Allah ya tsaya akan haka wannan aya tana suratul ahzabi aya ta talatin da hudu wal ayatu fil babi kasira ayoyi da suke magana akan kula da kiyaye aiki da sunnar annabi suna nan da yawa a ƙur'ani amma dai mala ya ɗan kawo mana waɗannan ‘yan guda za su kai bakwai ne ko goma wa a hadithu, amma game da hadisai to sai a tsaya nan lokaci ya cika daidai sai mu fara kan hadisi mako mai zuwa an gane ko ko kuma karanta ko da hadisi ɗaya ne eh ko ɗaya ko biyu ko to malin ya ce hadisi na ɗaya da malan ya kawo a wannan babi na ɗari da hamsin da shida a wannan littafin an abi hurairata radiyallahu anhu anin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala da ma annabi ya ce دعوني ma تركتكم in kun gana rabu da ku bance muku komai akan wani abu da kuke ba ni ma ku bani kuna yin abu ban komai ba to ku banni nima annabi baya ganin ba daidai bai shi idan kuna abu kuka gana rabu da ku to kuma ku bani in ba daidai ba ne zan magana jama'a kun gane kuma ba komai Allah sai da ya ce wa sahabbai la tas'alu an ashiya in tubu da lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum jama'a kun gane ku daina cewa sai kun yi tambaya kan komai ana zaune ne wani ya miƙe ya ce ya rasulallah ni tambaya ta yau ita ce don Allah babana ya rasu tun a jahiliya kamun a aiko ka a matsayin annabi manzo ya mutu tuni yanzu yana ina jama'a kun gane annabi ya shiru bai san inda uban nasa yake ba sai Allah ya turo mala'ika ya gaya wa annabi wannan da ya tambaya uban shi na can wutar jahannama annabi sai ya buɗe baki ya ce Allah ya gaya mun babanka na wuta sai wani ya zabi da ya ce ah ni ma ko babana a jahiliya rasu yana ina annabi ya shuru ba zai ce baban shi shi na wuta ba sai da ya shuru waye ya zo shi ma baban shi na wuta annabi ya ce Allah ya gaya babanka kai ma yana wuta yanzu shi ne sai Allah ya ce haba jama'a la tasalu an ashiya ba komai za ku rika cewa sai kun tambaye annabi ba jama'a la tasalu in tubda lakum idan aka bayyana muku ansar tambayar tasu ukum zai bata muku rai abin ba za ku ji daɗin shi ba shi ne ai Allah ya saukar da tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun waɗancan jama'a sai riga sun wuce tiri shi ne tilka ummatun kad khalat tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat duk abin da suka yi yana can tare da su in mai kyau umara mara kyau wala kun ma kasabtum kuma abin da kuke wa Allah shi za ku haɗu da shi wala tus'aluna amma kanu malu. duk abin da waɗancan suka rika aikata kamun mutuwarsu ba za a tambaye ku me suka yi ba ruwan ku dai ku jira kanku to annabi ya ce in kun ga na rabu da ku kuna yin abu kuma ku bani an gane ko sai ya ce inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim abin da ya halakar da al'umomin da galibi suka wuce kamun ku yawan tambayar tsiyarsu a za ko wanda ya cika yawan tambaya tambaya ta tsiya an gane ko mara amfani to idan sun yi tambaya an ba su ansa wakti lafihim ala an biya ihim har sukan zo su yi tambaya fa me hukuncin kaza an gaya mu sai su koma gefe ce wallahi mu ba za mu ba kun gane sun cika tambaya tsiya in an ce ga yadda Allah ya ce sai su koma gefe ce wallahi mu kuma za mu yi ba wallahi ba za mu yi ba kai fa ka tambaya to me amfani tambayar tunda ba yi za ka yi ba shine annabi ya ce abin da ya ja halakarsu yawan tambayar tsiya kun ji ɗaya wakti lafihim ala an biya ihim idan annabawansu suka gaya musu ga yadda ya kamata a yi sai kuma su saba ba za su yi haka ɗin ba Allah ka tsare da haka sai annabi ya ce fa'iza na haitukum an shaiɗin in na hana ku yin wani abu duk abin da kuka gana hana ku yi fajitalibu ku nisanci abu ba alheri a cikin abin inda na ce a kul karku kaza ku nisance shi kawai da ma kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa idza amartukum bi amri idan na umarce ku da wani al'amari fatu min ku zo da aikata abin mastada'atum gwargwadan ikon ku gwargwadan yanda za ku iya in dai na ce ku yi to ku yi gwargwadan yanda za ku iya amma in na ce ku bari ku bar shi gaba daya amma in cewa ne ku aikata to ku yi yadda za ku iya yi da ma kun gane yanzu nan kai da kanka ka san abin da wani zai iya wallahi ko kashe ka za a yi ba za ka iya ba haka ba ne yanzu wata ta fi shekara ta kai shekara ashirin duk litinin da alhamis ba ƙaramin ciwo za ka ga tana yi ba ta ƙi azumi to ko kai ko a wata ɗaya ba za ka iya ba in kuma za ka iya gwada da an fara magana ka ce yi wallah olsa nake menene menene olsa karya da ma kun gane ka ɗibi da wani ke tsayawa yana sallar dare da ma kun gane kai ko firij za a sa ka a rufe inda ya sallar dare ce a ba dai kai ba ba watsa ma ruwan sanyi ba to da haka a wurin yin aiki da umarnin annabi ya ce kowa ya mastaɗa gwargwadon yadda za ka iya yadda za ka iya in wani zai sai ka gaya wuce naka in wani zai kuma sai ga bai iya kai naka ba jama'a kun gane idan kun fahimci wannan za ku iya fahimtar karatun da muka yi a mai a tasu alwajewa fil aƙida da shek hafiz ibn ahmad al-hakan babin tambayar da ya shi imani na karuwa to kaga anan ma za ka iya fahimtar imani na karuwa duk kuma abin da aka ce na karuwa to zai iya raguwa jama'ar musulmi kun gane ko allah ka shiryar da mu wannan hadisi hadisin bukhari ne da muslim a bukhari mujalladi na tara shafi na 116 lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da tamanin da takwas al'imamu muslim ya fidda wannan hadisin shi ma a mujalladi na bakwai shafi na casa'in da ɗaya a lamba hadisi na dubu da ɗari uku da talatin da bakwai allah ka shiryar da mu to an shiga hadisi sai a tsaya nan karatun gaba sai a fara daga watan hadisi na biyu ina mai cewa fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum